<laughs> ai gaba daya wani labari na samu game da kai wani albin al'amari da ke faruwa amma tun kafin na yi tambaya ni na ga alamu wai malam hashimu ashe abin arziki ya samu an samu ci gaba an samu arziki malam hashimu shine ni ba a tuna da ni ba an banna ina ta gadari a gari bari a janyo mu mu ma mu zo mu ci arziki ba wani abokina ne ya jawo ni ne ma dangwala na cikin arziki wato business ke online yanzu wato sana'a ta fannin yanar gizo ƙarƙashin wani kamfanin sana'a da ake kiransa coin pocket to abin da coin pocket yake yi shine za ka ba su jarinka za su siya maka crypto a inda yake da sauƙi su kuma sayar da shi a inda yake da daraja sannan su baka kasonka su ɗauki kasonsu ba tare da wani ya cutar da wani ba harka ce tsabtatacciyar harka mai kyau fiye da kake zato ba kai baka ga canji ba na gani mana to yanzu kaga ga mota ta dai idan ka nuna ma eh. sannan ga mata ta ishi lajajawur a to kuma ga na dan kare da sai ka zo ka ga na ginin zamani to yanzu malam hashimu yaya za a yi a shigar da ni nima a gabatar da ni saboda nima dandala arziki in bar arziki saka ka a wannan harkar shi ya fi ruwan sanyi sauki ina ce kana da babban waya eh. to ka kawo babban waya ka zan bude maka da code dina eh. domin idan na bude maka da code dina kamfani zai dinga bani 5% da kuma dala biyar kaga ina samun karuwa a business din da kake yi da su eh. haka kai ma idan ka bude wani da code ɗinka shi ma za a bashi kaso biyar da dala biyar a haka abin zai ta tafiya kowa yana samun karuwa kai dai ga nauna yanzu ba jiyau bane kamar yanzu yadda zaka bude min da code ɗinka mm. za a dinga baka kaso biyar a nawa haka ni ma idan na janyo wani za a dinga bani in na bude mishi da code dina za a dinga bani kaso biyar da dala biyar shi ma haka in ya janyo shi ma haka abin yake zai ci gaba da tafiya a haka kowa zai amfana to malam hashimu shine kai shuru kake ta ci kai kadai haka rayuwa take kai dai ga nauna yanzu ba jiyau bane yanzu ga wayata eh. a nuna mun to to bari nuna maka yanda abin yake ai wani abu ne mai sauki da farko zaka shiga play store za ka nemo application za ka rubuta coin pocket idan ka rubuta coin pocket sai ka danna enter don ka neme shi ko search to ga coin pocket nan sai ka danna install don ya shiga wayarka yana installing yana downloading gashi ya installing yanzu sai mu open sai mu bude kenan don mu yi abin da za mu yi don ka shiga ga register account can a ƙasa za ka danna kai idan ka danna register account sai ce ka sa phone number da farko za ka sa country code na nigeria 234 ne sai ka sa phone number ka bayan ka sa phone number ka a ƙasa ga invitation code sai ka sa invitation code dina gashi na a ƙasa saboda ka sami kyautan dala biyar a ƙarshen wata to za su turo verification zuwa fannin banka ka gashi nawa ya shigo za ka sa kodin da suka turo maka nan wurin nan ka verifying to ga wallet mu nan idan za ka yi recharging ko za ka withdrawing ga suna a sama recharging shine ka saka kuɗinka a cikin wannan application ɗin withdrawing kuma shine ka cire kuɗi ya zo account ɗinka da za ka iya kashewa to bari mu gwada recharging ku gani idan ka shiga recharge zai tambaye ka digital currency ko currency Richard. to za ka bashi a digital currency dan da shi ake yi usdt shine abin nan currency din da za mu yi amfani da shi akwai btc bitcoin kenan akwai eth ethereum abin da yasa za mu yi amfani da usdt saboda ya fi ba da riba to trc20 network ne za bar shi a nan ba ruwanka da wannan nawa kake so ka saka yanzu misali muna so mu saka dala goma to dala goma muke so mu saka sai mu danna confirm ina muka danna confirm zai ba mu address wallet address kenan to shi wannan wallet address din shi zamu mu mu je mu saka a a wurin wanda zai tura mana da kuɗin to idan har kana amfani da binance ko kucoin ko gate ka san yadda ake tura usdt amma bari ku ga yadda ni zan yi zan copy wannan address din gashi nan nayi copy sai in je binance dina ga binance to a binance ga wallet ina ina da dala 150 to ina son tura dala goma zuwa wancan uh, coin pocket ina to zan je ga withdraw to a withdraw din nan zan danna zai tambaye ni wani currency nake son withdraw ina son withdraw USDT ne saboda USDT zan tura wa wancan uh, wallet din na to na danna USDT zai tambaye ni ta me nake son tura send via crypto network to da shi zamu yi amfani na danna sai zai tambaye ni nawa ga long press to paste address anan zan saka address din da na kofo a can wallet address na kenan gashi nan na pasting din shi sai zai tambaye ni network network TRC20 ne kamar yadda muka gani a can ga sunan suna da network daban-daban to amma TRC20 muke amfani da shi idan baka sa TRC20 ba ka sa wani daban to kudin ka zai iya bin ruwa to TRC20 da shi yake amfani na sa TRC20 na danna confirm nawa nake so in tura ina so in tura dala goma amma matsalan shine idan na tura dala goma dala tara ne zai je can saboda su bayanan za su cire dala daya na aikin su to kun ga zan tura dala sha ɗaya kenan saboda dala goma ya je cikin wallet ina ɗin can to gashi nan na saka sai dan danna withdraw na danna withdraw na yadda zan tura dala goma zuwa wani adres ne eh, yi na yadda na yadda sai dan danna confirm idan na danna confirm za su ce min saboda gudun masu sata da wasu abubuwa na yadda da su da waye da waye sai dan danna akan wannan dan makin din eh na yadda sai dan danna confirm ina danna confirm za su turo min code a email dina da kuma phone number dina don su tabbatar ni ne kar wani ya kwashe min kuɗi to zan danna send code nan ma danna send code duk za su turo min code sai saka su a cikin nan wurin to ga code din waya na ya shigo zan saka shi ma zan je email ina in kwafo code din da suka turo min to ga shi nan na saka sai dan na submit to sun tabbatar ni ne kenan kuɗi yana ya tafi to yanzu zan jira nan da minti ɗaya ko wasu ɗan sakonni, kuɗi na zai fito a can inda na tura to gashi nan kun ga dala goma ya shigo cikin akwantin nan to yanzu zan iya duk abin da na ga dama inda nake so abin da zan fara shine zan je market ɗina, in ji sdt in gwada na kwana ɗaya ku gani ga one day trusted circle wanda zan samu riban 1% 1% shine 0.1 dollar kenan a cikin kwana ɗaya saboda dala goma zan saka sai zan zaɓa amma zan sa 10 dollar sai in ce ga shi nan transaction password zan sa password ina na transaction idan saka password ina na transaction sai in danna confirm ina danna confirm zai zai saita komai da komai Abu na ya fara tafiya to hakanan kuma idan zaka cire kuɗi zaka shiga withdraw a gefe ga shi nan kuna gani zan danna withdraw za su tambaye ni me nake son withdrawing digital currency a digital currency nawa nake son withdrawing ina son withdrawing 10 to 10 trc 20 a wannan ba a canja shi sai su ce ka sa adres din inda za su tura ma 10 ka to sai in je binance ina don kwafo adres din da zan zo saka a nan su tura min kuɗi na to ga binance ina a inda idan zan kwafo adres ina idan zan je inda aka rubuta deposit ga deposit nan kana dana deposit za su tambaye ka me zaka depositin crypto a eh, crypto USDT ko to ga USDT saboda shi za a turo mu za su tambaye ka wani network sai ka ce TRC20 Tron kenan idan baka sa TRC20 ba kudin ka za su iya bin ruwa to TRC20 ga adres din da suka bar wallet address sai danna a wannan copy din na yi copy sai in je can coin pocket dina sai in saka ina sakawa zan danna confirm za su ce sa transaction password dina idan na saka transaction password dina to kudi ya tafi to send kuma kun gani balance ne ya dawo zero dama 10 dollar ne to za mu je mu duba ko kudin ya shigo binance din mu to gashi nan USDT da na tura ya shiga kun gan shi 9.7 dama su ma za su cire charges ɗinsu 10 dollar na tura ma sun cire charges ɗinsu shine zama 9.7 USDT to yanzu bari na muku yadda za ku yi ku dinga inviting ɗin friends ɗinku saboda su ma su dinga samun kyautan 5 dollar ko ma ku dinga samun naku kasan daga kuɗin da za su dinga samun ba wai za a dinga cire nasu ba ne ana baku a'a su za su dinga samun nasu kai ma za a dinga baka kyauta ko in ce ladan kawo shin da kai yanzu a nan ƙasa za ku ga ga team team section to nan za ku je idan ka danna akan team za ka ga invite friends to wurin invite friends din nan shi zaka danna sai kaga code dinka code ɗinka shine zaka dinga ba mutane su dinga register da shi ko kuma ka tura mutum link din nan kawai yayi register da shi direct to duk wanda ya register zai samu kyautan dala biyar a ƙarshen wata sannan duk abin da ya samu za a baka 10% a misali a ce ya samu riban $10,000 eh, 10% shine $1,000 kaga kai za a baka $1,000 kenan kyauta ladan kawai kawo su da kai na ka kun ga wannan dama ce da ka ku bari ta wuce ku yanzu gudun na muku yadda ake investment a farko dai ga gefen wallet a gefen wallet za ku ga kalan crypto daban-daban wanda mutum zai iya sa kuɗin shi kamfani ta je tana nema mai duk inda ake siya da arha ta siyar ma inda yake da tsada ta dinga bashi riba to ga crypto na iri-iri akwai usd usdt btc bitcoin kenan eth ethereum da dai sauransu to amma wanda zamu dinga amfani da shi shine usdt abin da ya sa saboda ya fi ba da riba fiye da sauran idan kuka duba percentage ɗin riba da zai dinga baka ya fi na sauran to yanzu bari muku bayani na farko za ku ga one day a rubuta mai kuma 30% estimated monthly wato wannan wandan kana so ka bada kuɗinka a maka business na rana ɗaya kenan ba ka so ya wuce rana ɗaya kana so idan ka bada a yi business na rana ɗaya ka cire kuɗinka bayan kwana ɗaya to za a baka kaso 30 idan har ya kai idan a ce a wata kenan ya zama kullum kana da kaso ɗaya misali a ce ka sa naira ɗari a cikin kwana ɗaya za ka samu riban naira ɗaya to haka yake to shi kuɗin da ake sawa lowest shine dala goma shi na 15 days ana kuɗin da ake sawa lowest dala ɗari na 30 days kuɗin da ake sawa lowest dala ɗari biyar na 45 days kuɗin da ake sawa lowest shine lowest wato mafi kankanta kuɗin da ake sawa shine dala dubu na 60 days kuma mafi kankantan kuɗin da ake sawa dala dubu uku to duk dai ga dai percentage din su shi na kwana ɗaya zaka sa a cikin bayan kwana a yi business na kwana ɗaya ba kuɗin ka shi kuma na kwana goma sha biyar ka sa ne a yi maka business na kwana goma sha biyar kaga kana nufi ba za ka cire kuɗin ka ba sai bayan kwana goma sha biyar amma riban da za a samu za ka iya cire shi a duk lokacin da ka ga dama amma asalin tsuntsurin asalin kuɗin da ka saka sai bayan kwana goma sha biyar sai dai riban shi kuma ya fi na wancan na kwana ɗayan shi a kullum za ka samu kaso ɗaya da rabi a cikin kuɗin da ka saka misali nan ka sa naira ɗari za ka samu naira ɗaya da sule hamsin to shi haka yake na kwana talatin shi ma gashi nan zaka ka zaka sa kenan a yi maka business kwana 30 zaka samu 60% profit wato a takaice zaka samu kaso biyu idan ka sa naira 100 zaka samu naira biyu kenan riba kowane rana daya to shi ma haka to duk dai ga su zaka zaɓi wanda kake so sai ka sa kuɗin ka to na shiga USDT bari in shiga na 15 days wato zan bada kuɗi na kwana goma sha biyar kenan wanda kullun za dinga ban kaso ɗaya da rabi to gashi nan na shiga zan sa kuɗin da nake so in bayar dan a juya mu to na sama shine gashi nan zan sa dala ɗari biyu ne to na sa dala ɗari biyu nake so a juya min sai yanzu sai sa password dina wato kudin transaction password wanda nake sa a lokacin da nake saitawa to gashi nan to yanzu ga software yana gyara kanshi yadda zai dinga shiga kasuwanni daban-daban a faɗin duniya yana siyan dala a arha yana siyar min da tsada don ni dinga ban riba kamar yadda muka gaya muku a baya to yanzu yana kan gyara kanshi ne yana saita kanshi Yanda zai mun aiki na kwana goma sha biyar a kullum zai dinga ban riba na zan iya cire riba na duk lokacin da na ga dama ba sai zan iya cire na yau in cire na gobe in cire na gata amma dai sai bayan kwana goma sha biyar asalin wancan kuɗin da na saka zai dawo yadda idan na ga dama zan cire idan na ga dama zan ƙara sawa wa business to gashi nan na yi investing kenan kar ku manta ba za ku yi investing ba sai kun sa kuɗi a application ɗin kuma na riga da nuna muku yadda ake sa kuɗi to gashi nan na yi investing ɗari biyu uh, 15 days